Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana Niger. Kalangu, studio Kalangu. Niger. Fondation Hirondelle Niger, sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanin labarin. kwamitin ƙasa ga batun 'yancin ɗan adam cndh ya yi tir da allah wadai da ƙazamin kisan da aka wa wajen mutum ɗari a cikin garuruwa biyu na yankin walam ranar asabar ta shuɗe a jiya suka wallafa sanarwar yau biyar ga watan january duniya baki ɗaya ta sallace ranar ƙasa da ƙasa na bakukuwan rubutu na marasa gani brai za ku ji amsar muhimmancin wannan tsarin ilmantarwa. A ƙarshen labarun cikin shafinmu na kowace ranar talata da aka keɓewa ɗiya mata za mu maganta kan ƙaramcin mata a cikin tsangayoyin jagorancin tafarkin demokadiyya a ƙasar Nijar. sauraro barkamu da yau talata biyar ga watan Janairu 2021 gungu Muhammad Dantani ke ɗauke da ragamar shirin. A jiya gwamnatin ƙasar Nijar ya ƙudurta zaman makoki na kwana uku a faɗin ƙasa baki ɗaya, biyo bayan harin da aka kai wa garuruwan Cumbangu da Zarumdarai cikin wato jihar tilabiri kusa ga iyaka da ƙasar Mali. Kan tunasarwa a ranar biyu ga watan Janairu ne harin ya abku wanda ya yi sanadin mutuwar mutum ɗari a rawaitar shafin yanar gizon cibiyar ayan ta ƙasar Nijar. har yau dai a kan wannan ta'asar biyo bayan tawayin hari da aka kai wa garuruwa biyu na gundumar walam ranar asabar da ta shuɗe cikin jihar tilabiri kwamitin ƙasa ga batun 'yancin ɗan adam cndh a jiya ya wallafa wata sanarwa shugaban cndh khalid ikri ya yi bayani kamar haka Ƙungiyar kare haƙƙi ɗan Adam ta CNDH ta damu sosai da kaɗuwa tana tar da Allah wadda da babban murya da wasu mugan mutane mara imani suka kai da sunan dokoki da sharuɗan kare haƙƙin ɗan Adam da al'ummomi. CNDH tana jaddada fatan ganin an gudanar da bincike mai zaman kansa domin gano masu laifuka bisa kisan gillar da aka yi a Zarumai Darai da kuma Kiyoma Bangu yankin Tilabiri da kuma waɗanda aka yi a Tumur a yankin Difa. Timur dans la région de Difa. A waga ranar biyar ga watan Janairu kasashen duniya na sallace ranar ƙasa da ƙasa ga batun rubutun babbaku na marasa gani Brai. Cumfuɗar rubutun babbaku da ke baiwa makafi ko kuma wa'anda ganin su ke da biribiri domin su samu ilmantarwa a ƙasar Nijar wacce fa'ida ke ga birai ga marasa gani? Hassan Abdu Mustapha maras gani ne kuma ɗalibi a jami'ar ƙasa ta karatun ilimin tafiyar da aikin hukuma ya bada amsa. Euh, babbaku na marasa gani suna taka muhimmiyar rawa cikin rayuwarmu idan a ce babu babbaku na marasa gani da a yau ba mu kasancewa a makaranta. Gaskiya wannan kayan aiki ba kuwa ba ne ke iyar sa, Ana lura da rashin samun sa idan aka kai lise na inda ake bukatar mu da makaranta littattafai gabatar da aiki. Ni dai a sani na ban taba ganin wani littafi cikin babbaku na marasa gani ba. Idan aka tambaye madabarar mu baya samuwa kuma buga littafi littafi cikin babbaku na marasa gani na buƙatar hali sosai kuma babu halin a ƙarshe ba kowa bane yake da babbaku na marasa gani. A wani fannin kuma 'yan makarantun boko na ƙasar Nijar a ranar 4 ga watan Janairu suka sake komawa makarantunsu bayan mako biyu na hutu dangance da ƙazamar haɓakar cutar coronavirus. ko da haka gwamnati ya ƙara jan hankalin ɗalibai wayan yara da malaman koyarwa bisa ga mahimmancin mutunta matakan kariya da kuma sanya tazara tsakanin juna bisa wani ɗan zagaye cikin wasu makarantu sagandari na ƙasa wato ashiya ta ɗaya a nan yame ya ba mu damar gani da ido da lura da wa'annan matakan ba a mutunta su ba. al'ummar wasu angoyin haro banda bayan ruwa cikin shiya ta biyar a nan birnin yamme sun sake fadawa a cikin lamarin ambaliyar ruwa biyo bayan wanda aka samu a kakar damana da ta wuce cikin watan ogista da ya shuɗe malalar ruwan kogin isa da ya huto daga gine yau kwana uku ya haddasa banna a cikin angoyi da dama ga fusatar da wasu mazamna angoyin suka yi Ruwan nan shekaran jiya ne muna nan sai muka ji an ce dam ya fashe tunda samfin safiya ruwan suka dawo. Wannan dam idan har ba a gyara shi ba to mutane ba za su zauna bayan ruwa ba ba wai zarmaganda kadai ba. ki ganda. Nan kasan ka gage kun dai ga abun da ke ga faruwa gare mu. Ba taurin kunne ba ne. In baka da wurin da zaka, kenan dole ka zamna ciki. Wa'anda ma ke da yan uwa, a kasu ka kare. Dan lungu ne za a baka a ce ka shiga da iyalinka. Kaga hatta ma da hanyar da mutane ke bi zuwa gidan likita ya datse ta. Bayan ambaliyar ruwan damana, mutane sun yi lambuna, sun shuka salati fiye da bala 200 Ruwan nan kuma bala'i ne. Kenan su bar tsammanin cewa saboda taurin kunne ne mutane suka tsaya a nan. Duk mutumin da baka bashi wani wani wuri ba mutum ya saka miliyoyi ya gina gidansa kowa yana a gidansa mai kyau ba iya cewa mutum ya tashi ya je daji ya rayu cikin rumfa a sake gina wannan dam domin mutum muna yara wannan dam yake wato ya gaji Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar, bari mu leƙa yankin Arewa. A kakar damana ta shekara 2020 a cikin gundumar dogon dutse garuruwa tasa'in suka fuskanci karamcin albarkatun noma a cikin jimillar garuruwa 297 duk da yawan malalar wanda aka samu a cikin wannan gundumar komi ke dalilin hakan Usman Garba Ciwake, daraktan gidan gona na Dogon Duci, ya yi wa wakilinmu Abdulaziz Danyuma bayani a kai. Wannan shekara duka tashoshin ma'aunin ruwan sama na jihar sun zarce wannan kari an lura da shi idan aka kwatanta da shekarar bara da kuma bisa lokaci game da batun damuna gaskiya wannan shekara an samu hare kwari zuzzuɗa fara da tsuntsaye. waɗannan hare-hare sun sa wasu wurare da dama da aka rike a matsayin kauka masu karancin abinci a wannan shekara fiye da kashi kashi 30 cikin 100 ƙauyuka 90 cikin 277 da jihar take da sun kunshi kusan iyalai 153 zuwa 661 an mai da hankali kuma nan take gwamnati tare da abokan hulɗa sun kafa wani tsarin shagunan rogo cikin ƙananan hukumomi tare da tallafin kuɗi na abokan hulɗa wannan aiki ne da ke da manufar cike wannan gibi akwai noman gandari wannan aiki kuma yana ƙarƙashin gwamnati da abokan hulɗa da dama. Daga yankin Arewa bari mu isa yankin Zarmaganda. Dangance da tsarin haɗin kai cikin zamantakewa, hukumar ACR ta girka wani sansanin hilin noman lambu mai eka shidda na 'yan gudun hijira mutanen da suka yi gushi daga mazamninsu har ma kuma al'ummomin da ke rayuwa tun asali a cikin garin Walam. Sai dai murabbaɗin hilin da aka shirya ya fuskanci karamci ganin yawan mutanen da ke aiki wurin dalilin kiran da muhammadin ag sagid shugaban kwamitin kula da sansanin yayi kenan ga bayanin da ya yi on traversing superficie de six muna ratsa shida da aka rarraba tsakanin yan gari yan gudun hijira da waɗanda suka kaura yan gudun hijira su 242 ne waɗanda suka kaura su 42 sannan yan gari su 100 shine ke ba mu adadi na kusan mutane 400 game da matsalar da muke fuskanta ita ce matsalar ruwan sha sosai zuwan ruwan bai daga karfi har ma yadda ake rarraba su ruwan ba a rarraba su yadda ya kamata a kudanci ana kuma buƙatar filaye yan gudun hijira yan gari jarida da ke nan wurin akwai jerin waɗanda suke jira ba a samu filaye ba har yanzu muna buƙatar a faɗaɗa wannan sansani domin a samu wuraren da za a gyara. Daga yankin Zarmaganda bari mu isa yankin Dandawa. Tsakanin watan Ogista zuwa watan Desamba 2020, ƙungiyar makiyaya ta gaya ta ƙididdige fiye da walwalar rikitu 200 wa'anda ta hanyar sasantawa aka samu mafita tsakanin manoma da makyaya ko da yake an samu wajen mutum goma sha biyar da suka raunata biyo bayan fadace-fadacen da suka abku kuma makiyayi biyu suka mace bari mu saurari sule halilu shugaban haɗakar ƙungiyoyin makiyayan ƙasar nijar inda ya ce Shekaru 2020 mun ka soma aiki tsakanin macayi da manomi. Mun yi jare-jare har kaman guda 41 tsakaninsu. Banda wannan kuma wazan macayi na samu mutum guda goma sa biyu waɗanda sun ji rauni. Bayan wannan kuma na samu mutum uku waɗanda suke sun ka tafi gidan yadi. Na samu mor su guda biyu nan. Ɗai a komin da tanda ya yi su Na biyu a komin da tunuga sima haka nan ne wato mutum biyu su ne sun rasu Amma gonaki an sake to abinda nike so dai masu gona su sani an sake gonaki fa kowa ya tattara kayansa ya ɗauki kayansa ya bari wuri kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun karya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. kar da a shagala a ci gaba da mutunta matakan kariya da cutar coronavirus. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar mata har yanzu a cikin tsangoyin jagorancin tafarkin demokaradiyya wakiltarsu kaɗan ce duk da girkin sharuɗan ba su kaso a wajen samun kujerun zaɓe da kuma riƙe makamai. Komi ke hujja haka wakilinmu Bubakar Umaru na Tilaberi ya ba mu masaniya cikin wanga rahoton. Mace a Nijar har yanzu tana ƙasa wajen wakilci a madafin iko cewar madan Talatu Ramatu Abdullahi 'yar takara a zaben ƙananan hukumomi cikin yankin Tilaberi. Wannan matsala na da dalili bisa tunanin al'umma kan halartar mata a fagen siyasa da na madafin iko. Ramatu Abdullahi na cewa mace tana da ilimi kamar ɗa namiji har yanzu mutane suna ganin mace matsayinta shine na zaman gida. Akwai mutanen mutanen da ke zaton mata ba su iya jagoranci da gudanar da milki, ba su iya ɗaukar nauyin jagoranci misali yau nawa suke mata da ke rike da manyan mukamai kamar kujerar majalisa matsayin ministoci manyan shugabannin ma'aikatu kai har ma a cikin fannin sojoji mata suna aiki mai muhimmanci ga jagoranci na ba da ilimi na ɗaukar matakai ni ina ganin akwai maganar al'adu amma ba wani hujja a kai mace tana da basira da tsinkaya kamar ɗa namiji ya kamata mutane su daina nuna matsayin mace a cikin iyali kawai yake ya kamata tukun mahukunta su ƙara ba mata kaso mai fa'ida da matsayi a cikin halarta da kuma jagoranci na karkara da na ma ƙasa gaba ɗaya. Mata sun nuna hazaƙarsu da amfaninsu a kowane fanni. La force de la femme. A yankin Talabiri mata da dama ne suka nuna ƙwazo bisa riƙe makami da dama yana shaida waɗannan maza da suka yi imani cewa mata sun fi kasancewa masu zafin nama wajen aikinsu. Na san mata na Talabiri da suka yi nasara wajen riƙe makamai shugaban ma'aikatar magashin gari da ta yi takara a zaben 'yan majalisar dokoki a baya-bayan nan da madam fati da ta rike mukamin shugabar makarantar CAG ta daya da kuma madam halima da ta kasance 'yan majalisar dokoki na kuma san wata mata da ta rike mukamin shugabar ma'aikatar kyautata rayuwar iya mata da yara na tsawon shekaru ana kuma iya kilga mata da dama a cikin fanni daban-daban masu yawa wajen batun kiwon lafiya ma'aikatun gidan gona kuma Yau a kowane sashen jami'an tsaro akwai mata. Wani lokacin ma a wajen aiki da sa tsaurarawa ya mata sun fi samun foro. Da wuya za ka ga an tuhumi wata ɗiya mace da laihin rubda ciki da dukiyar jama'a ko kuma yin sakaki ga aiki. Misalin da waɗannan mata jarumai ko masu faɗa a ji ya nuna do wata son zuciya za a iya wuce ta da baiwa mata damar ƙara shiga fagen siyasa. Man sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa mini ni na kuɗan dan Arlit Malaman Mangungu ke muku sallama a futa lafiya.